gonna. studio kalongo hangana kai kulmatano wicira ir furtage zarmci labara erano kagto studio kalongo jindabon bonka ai salamatu kadiri da habib garba gotonan darando habib ni wicir bani bani samai mata ga ham a ir gir koy sabun hun kun labar fonor katag ander hangana si. sali habora sibakul se tugurera ngano ina bakloria yonate ir koino dini agades da maradi zamno dunia ai foken fote don kuna bon feres girora salamatu irga salam borai se ankangati kangati nyamai borai kan yango naga gani follon ko dondo damo ga hamsin gendi yango ngano yerga dabunda e habib ni bai kan baccalaureat yo na santina tinno kan bisa niger kura jiye hando zaruwai cin da hakku ceciko wai hakku cin da iddu da zangu hakku da waranka kan ifai ceciye nongu zongi hinkan di hinkara niger fi hazul matara ya di noy bora neo nyamai kwarara jiri numero de ko zongugu no na yo na wo sintin banira zamir hanga sinor ke ta abdurrahman koino dini ifakare ase irma hangan o kanwa kandi ceci nangu hinkan ta do kan nyame seje je Vincent Kalora ceci ko zangu guno goga baka yan antum go sai te haran ceci nan go jin bora professeur Kadir Abubakar ne in fonde kul kai manda sambu go so mu te fonda hanne yara depuis le début. Zakan bako sintin ha kurgo koy matkir gabara da. Irsin da kara la kulli zangugu. Bore waye kin da hinza, bore zan takin da waran kacin da yi Kanga wa da simogul warin margana te da bore kanga zan kai da hauzu kala sera. erki se markan igihim gatte. In kanta irsan la kulli zai se kan yan gogo yona din te gi fahamandi matki ginge bongayinda. Zar sintina alsa bore bumbu bisanewu. Ya usi e passé. fatta in gurta kite go sintina la sabu safi le zofi bombanda gosika omar ceci ci na fannora ne a mansandi itir se filosofi ar demokrasi bon me cinora ay gogo dangay ranu kan ay gudu bak irko dinga bonara ranse kina adogon damo koyne kina kan ay sambu english no mu eh, talisino gontare bere fanno ceci kwa abdu mai musa gonda niyya an mingi hina kulte ngai fanno cewa baji ne gosai ga an kan gila college humburandi mantikara amma fizik shimi da SVT anama irgir kokar kurti ga goy hannati wucir kambo physics chimie no gorsi ala lasar goso tarifin da bata mai bera cewo kina cewo fanno borese irwi danta da an ne mai kyau gontare bere fanno bore mose tangaran da tapi yan bonno ce cikai bayan gogor gubatu igo mo cewa yere yanga ala ka son bakloria yona din fondara dai a da zu komino ra juri hinkanta ta kino ika yona da rak police in bor fodi gayi ai bora no dini maradi bun boda safa da mante mo songu zam no dimo yan yana te sali ziri e fodo hara kalkan iyega faranski na yona yere ise koine bore ne kan sanda no ko furinga ise sokon sokon yango fondara a ziriogin funa professeur tarno mamman uka famandirank sino mohamed mamman sene sadi se pa ilin man te zai tare cincimni janga sola yanno yan ce tira kan igo ga te chau ko se ga himano ima sola im ko tira feri nongufo kan borcin dai kalde air fuan rano him ga yan wute so ruso kan ga da bakko yona boyno wadani manta ce ci kaino didir ganga tira feri susu bara yan gono kadde hino subano him ga tira chawyan wadinti amante mi ne was seri f nu f1 f3 da f4 f kuno ga yegi sintin neo ine kal irmi miye ga kul sintin koyne halisiya borai mo ne ya igo inga igo yoga ba so ya telefon fota che ciko foga le telefon din candidate ate alwatiyan zander kwarara ge hangana sha ambori wondi yai sai inga dai no furta bulala hayan wara yadi no habib harino kan gona ga kwara borai lakkalai tunandi kalir mu hanganga ma zar bukar barbata sai kan yi no ni zander galora izo go fur kwai hayan wara go sintin borai hamburandi wonde ne nge hannu kwa hanno dinyar mdi nyange sinde maga hari bobu kan gabar dan bagi amma da dai bina sara ai ga han kanga nan ai bina mu ye zamza ai na han haye kan nai bina sara kulno ga dare ai ba funa ga ga ka sanda mat ka go wato ai ba ai manan amma ai sihin zama ai banga dona dai ai ma zabu kaina kaina kalaim fattara ne fonde bere non ni kan wonje kwaya hanyengo daba ci futa ye futara bayango demu kwaya hanyengo jukka yengo fonde kan sindiga bi Niger labora zamse sigzan kai tarbiyan dinu futa ye ni kan banda isin dubun bonan kai ga furu ga ba bafune hannati wadin seno asibure dambarandi futa ye sin da talu kur irno gonda talu wani wana gwamnati zam a mu daru guna kan gogate wani wana turi zilalai kan gogu windi labo zan zanka futa yi wasi kala alwatira da karra a dogon amma a san ni bon fam da hanka sai wanje wogo kwaya han san dai ka go cheni mo si tugure ra be kulse de bon mo dar kidi funi me yenge kan futta yege te ra ibin ko ga da tere lalicin no kan rayi furo habibu run kun bon fere sigiyora irsalan kal gani bon dai min hani woni ba gani mo woni gwani gani mo woni gani ai bora ino gwani gani ya din mo no nya mai furta gibo bu gonu mo kai mi do gwani gano go bor se no ko ngai bon hantum nangai kai iga gana idin tera er hanka sino ali mun kayla akoyga hayante gani tondogandi kayden se nodini buluzan kango newo nyamayra matono igona gatera kalaram hanganis zamu gani kanu ise magano site fesal kura kango nyamay milize jerga wone furteje ningay gani kunda fo sigiri alzanay batamaka sigine buluzon ra furteje dinu wodo gani wo cheji fondo no kada borgen kudwar zaka so fiada modji bu furteje din dondo ni kwa famandi ngoneya sepur gani gane irmi berandi zamir ga haribo bai tare hari gane idra mono gonge bafunati goine goga haibo bati wadin seno irdu beradin gatte irne yifo sekan irsa dumte niger aige ce wandi bumbu nangu foyan da handubu imen bana wo aige baran gani kun dawo kai sintin dabbar taki in kuna wonde da su dandana ko gaba waranka kan ara in ma gani kun dajin bora shek burai illa sabno gano na klobo wo singi gizan bar hinka da waranka sintina ga sande yangaru zambor hinza ga ko ci hinna no irru kun ko karo kai maga irbi sibor waranka don nun kai ne inge furgani da warano zama kanin gaisi demo ingai mu goni ka gano ta ingai kan mu goyo irin hangana hawa isaka da musa mamman kan gogu don don se ganiwo aigi barano zai go zanka kan ai kane wo ai go gama ma zai ai go do borera dan na charmar gone wo ni gidin yan bumbono hai kurga hankan da ai gaba ai mu goni ganira da ladan ai gidi gani ko tele da zaman labar no yan fonda ibo agai kan aga kanai ai gaba ai mai bon hantum ai mu dugute iduma ai mu goni ara harino kan gai begen furta jerin ci gani wo alzana ya e tayar no amma a mo kate dure fondo beri bore kayen duka te ngai goynyasi irin kun gam zingen da yango habibu nin no ga faman dirse irgo hangan nisi salamatu zura do hare oregon america labu dai ni gona ga andu nya zura te nan kan amina sai ni nizel labizo kan cin da afrika boreira zuru alzuma hane meter zongu hinka borta chante no akoy gaban taw kare ngo do har mono dini raba maroc labu ikoy ga taw karkai no tukunci kai yan kari haran jiro ora senegal taw ka sergio mane yegudu wura ba longo aliosi sise ngano te don ngandika kan wandu bora kulu abanda mo mo furtajo kanko kan bora kulu igina se pap matasar da mo bora kan biyo te da bora kul biyai pap usman san senegal bumboda te ekipo kawanin da labai kulu nana turun kun furtage zarmce labarai mai habibu irmu bani bye bye sali